wa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu insha Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi na habari littafi mai albarka muna fatan Allah ya sa abin da za mu faɗa ya amfani mu ya amfani duk wanda ya saurare shi inda za mu ci gaba ma hukuman fataha ala gairi imamihi menene hukuncin wanda ya buɗe mu wanda ba limamin shi ba kana cikin taka sallah shi yana cikin tashi sallah yana karatu bayyane sai ka shi ya wani wuri ya kage mai sai ka tsaida taka sallah ka bude mai ya wuce ka bude ma ya wuce me hukunci aw man fata ala ghairi imamihi duk wanda ya bude ga wanda ba limamin shi ba badala salatuhu sallar shi ta ɓaci tambaya hal yaftahu ala imamihi mutlaqan ba ma wanda ba ba limamin ka ba limamin naka ma shin kai tsaye za ka yi mai budi in ka ji aya ta kage mai ko ko za ka saurara amsa ita ce wala yaftahu ala imamihi ba ya buɗi ga limamin shi illa an yantazir al-fataha sai limamin ya jira a buɗe mai lokacin da limamin kana kokuwa da aya tana son ta kage yana son sai ya kai ta to lokacin da yake wannan kokuwa da ita tana kagewa bai tsaya ba ko ka jewa mai gyara ƙara rikica ɗaya zai yi abinda a daidai ka saurare shi yanzu in ya tabbata tabuwa ya zai tsaya ya ɗan yi shu kenan yana jiran wani yanku ya buɗe mai to a wannan lokaci ne in ka karanta mai ita daidai sai ya zo ya kama ya bi daidai ta tahiya shine malam ya ce wala yaftahu ala imamihi baya buɗi ga limamin shi illa an yantazira al-fataha sai limamin ya bi ya jira ya saurari a buɗe mai au yufsidul ma'ana ko kuma liman na karatu sai ya ɓata aya to yanzu ba shirin shi aka yi da ba ba rikice mai na ta bata ta ne ya yi. idan liman ya bata aya ma'ana aya ta birkice to ana iya karantawa daidai a gyara mai na ba da misali baya eh, cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa innama ya kashe Allah min ibadihi ulama'u hakika abin sani wa'anda suke shin tsoron Allah suka hi kowa jin tsoron Allah daga cikin bayan shi su ne malamai sai ka ji liman ya ce inna ma ya hasha Allahu min ibadihi ulama'a ya birkice wajen maimakon ya ce laha ya ce lahu to yanzu ma'ana ta lalace karantawa daidai inna ma ya hasha Allaha min ibadihi ulama ulama'u wato abin sani kawai waɗanda ke jin tsoron Allah daga cikin bayan shi su ne malamai sai ka ce inna ma ya hasha Allahu min ibadihi ulama'a abin sani kawai wa'anda Allah ya jin tsoro cikin bayan shi su ne malamai kenan ka mai da shi tsoron ga Allah to in limamin kai karanta haka sai ka kai maza maza ka gyara mai inna ma ya khasha Allah inna ma ya khasha Allah min ibadihi ulama'u don ya gyara su ya bata mana wato fasara ta lalace ta maimakon yabo ya koma zagi Allah ya gyara amma in ba ka ji liman ya bata aya ba to ba ka yi mai budi in ko na ka da ita yana son ya kai ta tana son ta buwaya kyale shi ka kai sai ya yi shiru tambaya ta gaba hal yaftahu ala imamihi mutlaqan a shine mun kai mutum ba zai yi ba sai in ya ji a wato sai liman ya jira shi ko kuma ya ji liman ya bata ma'ana tambaya ta gaba ma hukumu man shala fikiruhu me hukumcin wanda tunanin shi yayi yawo kalilan kaɗan fi umuri duniya cikin al'amarin duniya ana sallah yana tunanin duniya hankalin shi ya tafi tunanin abubuwa na duniya to me hukuncin shi wa man shala fikruhu qalilan duk wanda tunanin shi yayyawa yayyawo kadan hankal zuciyar shi ta tafi ga tunanin wani abu cikin na duniya fi umuri duniya cikin al'amuran duniya na ƙasa sawabuhu la da sallashi ta rage walam tabtu salatuhu amma sallashi ba ta ɓaci ba Allah ya sauwaka tunanin yanzu ya yi mutane yawa mutum ba ta yi wasu tunanin kai da kawun duniya sai ya fara sallah to duk mutum mai sallah yana tunanin duniya lada sallah shi ta rage ana son yau don mutum ya zo ya tsaya sallah ya kaddara abubuwa guda hudu na haɗe su baya ya kaddara yana gaban ubangiji hakanan ne babu shakka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ba ganin shi shi yana ganin ka sannan ya kaddara dama gare shi akwai aljanna yana fatan Allah ya sa shi cikin ta da yake tsaye gaban shi yana bauta mai ya kaddara hauni gare shi akwai wutar jahannama tana tukuki da azaba yana fatan Allah da yake tsaye gaban Allah ya tsare shi ga shiga cikin wannan wuta ta jahannama ya kaddara baya gare shi akwai mutuwa bai sani ba yana gama sallar ga ko bai gamawa zai faɗi ya mutu to in ya kaddara wayannan abubuwa abu na biyar shine ya rika duban inda zai yi sujuda yana tsaye idanun shi na kallon inda zai yi sujuda in ya yi ruku'i idanun shi na kallon inda zai yi sujuda in ma yana zaune yana karanta tahiya ana son yana tahiyan nan idanun shi na kallon inda yake sujuda idan ya kwace wannan abubuwa Allah zai taimake shi tunani zai yi mai sauki tunanin shi duka zai koma ga ubangijin shi da abubuwan da ke faruwa lahira hankalin shi ya zama ya bar duniya ya koma lahira Allah ya taimake mu ma hukuman da fa almashi ya bayyana ya dai menene hukuncin wanda ya ture mai tafiya gaba gare shi mutum zai bi gaba gare kana sallah sai ka kara mai hannu sai ya kiya sai ka tunkuɗe shi me hukunci wa man dafa almashiya duk wanda ya tunkuɗe mai tahiya bai ne dahi a gaba gare shi au sajada ko yayi sujada ala shiki jabhatihi bi daga cakin goshin shi wato bai aza goshin shi daidai ba sai aza rabin goshin shi yayi sujuda da shi au sajada ala tayyatin au tayyatayn min imamatihi ko kuma yayi sujuda bisa ga nadi guda ko nadi biyu na rawanin shi fala shi alaihi wannan babu komi ya yi rawani rawanin ya hau goshin shi zai sujuda sai ya zan naɗin rawanin da ya kama ƙasa goshin shi bai kai ƙasa ba to wannan babu komi ko kuma mai tahiya zai biga bagare shi ya tunkuɗe shi wannan babu komi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan mutum zai biga bagare ka ka kare shi in ya kiya ka tunkuɗe shi fa innahu shaytanun shaydan ne wanda zai zai bi gaban sallah ka kakkara mai hannu ya kiyaye ce sai ya bi to shaidan ne ka tunkuɗe shi ka yaƙe shi <coughs> na'am tambaya ta gaba hal alaihi shay'un fi fi galabatil qai'i shi akwai wani abu bisa gare shi idan amai ya shi yana sallah wal qalasi ko jawtiya tuke ya shaye shi ta sosai kawo ga bakin shi fi salati alhali yana cikin sallah amsa ita ce wala shay alaihi babu komi gare shi fi galabatul qai'i idan amai ya shaye shi yayi amai yana cikin sallah wal qalasi ko yayi gyautiya tuke kenan tuke zaburo mai abinci ya taso mai ya kawo ga bakin shi fi salati yana cikin sallah babu komi sai dai akwai abin lura wajen aman nan idan amai ya shaye ka ya yunkuro ya hito to yanzu idan abincin nan da ka ci sabo ne ya hito yana abincin shi bai zama najasa ba to shi kenan sai ka karkata ka zube shi ko da ya taɓi jikinka babu komi amma idan amayyar rinjaye ka amayyar taso ma ya zo abincin nan da ka amayo ya rikide ya yi wari ya zama najasa to babu shakka kuma zai zuba ga jikinka ka suturarka to wannan sai hukuncin ka ya zama hukuncin wanda yana sallah najasa ta faɗo mai sai ya yanke sallah sallah ta ɓaci saboda aman naka ya zama najasa amma inda bai zama najasa ba to shi na kawai sai ya kawai da kai ka zube shi ka ci gaba da sallah ka ba ta ɓaci ba Allah ya samu gane tambaya ta gaba ma hukumu sahul ma'amumi menene hukuncin rabkanuwan mamu ana sallah mamu sai ya rabkana ya manta raka da ake ciki ta biyu ce ko ta uku ta uku ce ko ta hudu to shi dai liman na shaye da shi tambaya ita ce wasu haul ma'amu mai rabkanuwan mamu ya hamilu imamu liman ya ɗauke mai illa an ya kuna min nakasin farida sai dai in farilla ta ya rage rabkano shi tasa ya rage farilla to shikenan liman bai iya ɗauke farilla amma in ya rabkano ya bar sunna to shikenan liman ya ɗauke mai tambaya ta gaba mal hukumu idan sahal mine menene hukunci idan mamu ya rabkana au na asa ko ya gyangyaɗi an gaje kenan au zuhima ko an ka mace shi saboda wato cunkoson sahu sahu ya cika sosai an ka mace shi za a ruku'i anin ruku'i gabanin ruku'i ko fi gairil ula kuma gashi ba cikin tawarko ba idan an ka mace shi cunkoson mutane ya hana an yi ruku'i shi bai samu zuwa ya kai ruku'i ya zama mutane sun tare shi sai da an ka taso amsa ita ce wai za su halma amomo idan mu Yarrabkana. kana auna asa ko yayi angaje gyangyaɗi kenan au zuhima ko an ka shi yawan jama'a yasa an ka shi An rukuyi gabarin rukuyi wa huwa fi gairil ula ko ba cikin tawarko ba fa in dami'a fi idrakil imami idan yayi damanin cewa tunda an riga an tahi sujuda yanzu sarari ya samu in yayi damanin cewa zai isha liman liman ba mai sauri ne kware ba qabla rafa'ihi min as-sajdati as-thaniya kayin ya taso daga sujuda ta biyu to raka'a yayi ruku'in nan ya wala hikahu ya kwarari liman ya yi ruku in ya taso ya ta ya kwarari liman ya shishi yayi sujada in ya ishe shi cikin sujada ta farko ma dalla in bai ishe cikin sujada ta farko bai yi ta farkon ya dawo ya kwararo liman a ta wata zamne yanzu a koma su sujuda ta biyu tare da shi wai lam ya tsama in ko bai yi tsammanin cewa zai ishe liman ba liman mai sauri ne to yanzu tarakar ruku'a ya bar ruku'in nan wata biya imamahu ya bi limamin shi wa qada raka'atan in an gama sallah ya biya raka'a tun da bai samu yin ruku'i cikin raka'an nan ba yanzu bai da ita fi mawdiha ya kawo ta raka'a matsayin wannan da bai samu ruku'i gare ta ba ba da salami hi bayan liman ya sallama sai ya tashi ya ci ko ta raka'a shi ko ya sallama to mal hukumu in saha an sujudi to yanzu menene hukunci idan mamu yarrabka na bai yi sujuda ba an yi sujuda ta farko an taso an yi zamne sai an ka ta sujuda ta biyu shi ya rabkana bai ta bi liman ba au zuhima ko kuma mace shi an kai bai samu kanshi bai kai kasa ba bai yi sujuda ba an ka taso au na asa ko an taso an yi zaune sai gyangyaɗi ya ruhe shi an ka ta yanka sujuda ta biyu bai yi sujuda ba ko da ya bude ido an riga an miƙe hatta kamal imamu sai da liman ya miƙe ila raka'atin ukhra zuwa ga wata raka'a sannan ya faɗaka bai sujuda guda ba an yi guda tare da shi bai yi guda ba amsa ita ce wa in saha anis sujudi idan ya rabkana ga sujuda bai yi ta ba rabkana ya yi au zuhima ko an mace shi goshin shi bai kai kasa ba saboda taron jama'a au na asa ko ya yi gyangyaɗi ya yi angashe kenan an yi sujuda guda za a koma ta biyu sai gyangyaɗi ya rike shi yana zamne sai da an ka sujuda an ka taso miƙewan mutane sai ya faɗaka hatta kama imamu Imam man ya miƙe illa raka'at al-ukhra ila raka'at al-ukhra zuwa ga wata raka'a sajada in tami'a fi idrakil imami to yayi sujuda in yayi damanin zai riski liman zai isha liman qabla aqadir ruku'i kahin liman yayi ruku'i wa illa in ba haka ba tarakahu ya bar wannan sujuda wa tabi al-imam ya bi liman wa qada na ukhra shi ma ya biya wata raka'a in an gama sallah aidan kuma wa haitu qada raka'ata amma inda ya ramka raka'a fala sujuda alai to su shada gare shi illa an yakuna shakkan fi ruku'i aw sujudi sai dai in ya zama wato ya shakka ne shin da an kai ruku'i yayi ko ko da an kai sujuda yayi to yanzu shakka ce yayi to ya gama sallah ya kawo wata raka'a amma kuma ya sujuda ba dai saboda shakka ce yayi na'am na'am tambaya ta gaba ma ma hukumu man wa aqrabun shin me hukuncin wanda wato kunama ta zo mai au hayyatun ko macijiya fakata laha kana sallah sai ka kunama ta taho ma za ta taho gare ka sai ka sa ka ɗauki takalmi na gehenka ka buge ta bugu guda ta mutu ko ka aje sandar ka gaba gare ka sai kana sallah sai ga macishi ta yi sai ka tsaya ka ɗauki sandan nan ka buge macijin nan bugu guda ko biyu ko uku ka tabbata ya mutu sannan ka ci gaba da sallaka me hukunci jawabu amsa wa man sha'atuhu aqrabun duk wanda kunama ta zo mai yana sallah yaji tsoron ta kurda ta cije shi ta kawo mai tashin hankali aw hayatun ko matijiya faqatal ya tsaya ya kashe wannan kunama ko matijiya fala shay alaihi babu komi illa an yatula fi'luhu sai dai in aikin shi yayi tsawo ya buga can ya buga nan hankalin shi duk ya koma ga buge-buge aw da al-qiblata ko kuma wajen kashin maciji har yanzu gaban shi ya koma yamma wato ya baya alƙibla baya fa innahu ya wato yanzu ya yanke sallah wannan sallah ta ɓace sai ya yanke ta ma hukumu man shakka hal huwa fil wuturi aw fi saniyati shafa'i mutum yana shafa'i da wuturi sai shakka ta zo mai shin wanga raka'a da yake ciki ta wuturi ce ya gama shafa'i ko ko ta biyun shafa'i ce to yanzu abin wannan tambaya ce amsa ita ce wa man shakka hal huwa fil wuturi wanda ya shi kokanto shin cikin wuturi yake aw fi saniyati shafa'i ko cikin tabiyun shafa'i yake to sha'alaha ya sa wannan raka'a ta zama saniyati shafa'i tabiyun shafa'i wa sajada ba'da salami yayi sallama yayi sujuda bayan ya sallama summa autara sannan yayi wuturi na'am nan za mu dakata insha Allah muna fatan Allah ya sa abin da muka fara ya amfani mu amfani wasu ka saurara in mun yi kuskure ciki Allah shi ya fi mana fahimtar da mu abin da ban fahimta ba kuma ya kamata in ba ni marona in wani malami ya saurara wannan karatu ya ji kuskure sai ya kira ni ya gyara min ko kuma wani ɗalibi yake so ya yi tambaya ga wani abu da yake jin aiki son ƙarin tambaya ƙarin bayani sai ya kira ni ya tambaye ni Nimaru shi ne ban ses karan sis ven sis swason sis in kuma orange kake so katarban dus <clears throat> 03 37 64 idan ka kirin cikin ɗaya daga cikin wannan nimaro za ka same ni ka yi min gyara zan karba insha Allah ko ka yi tambaya wato abin da kake son karin bayani insha Allah za a kara ma gwargwadon fahimta idan ka tambayi ni abin da ban sani ba babu shakka zan ban sani ba in wanda nake iya bincikowa ne zan ce ka bani lokaci zan binciko sai in yi ma bayani wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uwanku na musulunci Muhammad Sulaiman